Tawagan ɗaliban jami'an Tarabas State da ke ƙasar tarayyar Najeriya su hamsin sun kawo ziyaran gani da idanunsu da kuma ƙara ilimi na sanin namun daji a jihar Arewan ƙasar jamhuriyar Kamaru an da gwamnatin ƙasar ta ware na musamman domin masu sha'awar kallon namun daji. Amma waɗansu ɗalibai guda uku biyu daga cikinsu matasa ne mata ɗaya kuma wani matashi ne namiji sun sadu da ajalinsu a yayin da suke yawo a cikin dajin. Sanadiyar yankin wata bishiya da ta yi su kuma ɗaliban suna fakewa ruwan sama wanda ya zuwa kamar da bakin kwarya a ƙarƙashin bishiyan nan ne tsawa ya faɗo akan bishiyan ya halaka su har ma jikata ɗalibai goma sha shida daga cikin su nan take gwamnan jihar arewa wanda yake zaune a fadan jihar garwa jean bate edi ya turo motan ɗaukan marasa lafiya domin a gaziya da su asibitin garin garwa a ba su kulawa ta musamman waya ne sa na tambayi mr raul mai bawa gwamnan shawara waya za su yi da ɗaliban na najeriya Alors c'est une situation très regrettable que nous avons pu vivre ici depuis euh, mun iyakacin kokarin mun ga cewa mun ba su kulawa ta musamman kuma euh, yanzu haka dai mun mayar da su kasar su Najeriya mun mika ta'aziyar mu ga iyayensu da kuma gwamnatin kasar tarayyar Najeriya domin duk wani abin da ya samu kasar Najeriya ya samu kasar jamhuriyar Kamaru na tambayi wani matashi ɗalibi ɗan garin garwa mai suna abdulaziz koya suka ji da samun wani labari na rasuwan takoyar nasu ɗalibai 'yan ƙasar ta najeriya gaskiya na je abin da ya faru wannan labari ya yi min ciwo ya yi min ciwo matuka kuma yana kira ne akan ainihin 'yan uwa ko na ce iyayen waɗannan ɗaliban da abin ya faru da su gaskiya Allah Ubangiji ya ba su hakuri kuma Allah ya kiyaye gaba ni ina nan a matsayin ɗalibi ne a kuma garwa kuma gaskiya gaskiya Allah Ubangiji ya kiyaye gaba abun gaskiya ba daɗi sosai ba daɗi amma na ne ta bakin wakilin jakadan Najeriya mazauni a birnin garwa lambar sa ba ta shiga yanzu dai ɗaliban an tattara su an mai da su su ta aihuwa Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar kamaru